kace imam aka faɗa mai wa'azi aka faɗa wa shehi aka faɗa wa duk wani mai almajiri duk wani mai tsangaya wani ya wani da wani aka ce wani wani wani ce wani nan masayin giyan nan mazinacin nan barawan nan dan fashin nan mai aikata kaza kaza kaza kaza din nan in ba za mu je taziyar ba za mu je janaza ba za mu je a kawo shi a yi masa sallah ba a kullum kuma zan Allah ya hana mu wannan in ma a bi to ba manya za su jibu masu mutunci da darga ko malamai ko wasu shugabanni ko wasu horon mutane sai dai ba har haɗo irin area bai sun nan irin yan daba da yan tsaya. a ce to zo to zo da Allah ku yawa ne sallah sai wallahi dole mu iya ba sai da in so ne so iya ku koya a kan ba ku koya haka ya kamata malamai su wato su yi masa a fili kuskure ne dai idan suka masa a fili ma'ana a gansu a wajen wata sun halatta aikin ta kenan kuma sun nuna ba barna yayi ba amma idan ba an yi masa sallah sai malam wani zo ko ce sai bazan wani wani fa wuce zan mutu to babu inda za a yi irin wannan aiki ya ci gaba da yaduwa duk masu yi iri labarin zai bazan bana ka ji wani fa a rasa wanda zai masa sallah a rasa wani zai shi kadari sai yanka ya aka dauko sai waɗanda ake ganin kaza kaza sai masu gadi da masu zuwa fulawa ruwa aka ci dalla ku ya kuri alaji ya mutu suka tafi ko kuma waye ya mutu aka dauko sai aka yi to wannan sai gyara mutane gaba ba shi ake bin mutum ya mutu manzo Allah ka zo da kai masa sallah sai sallu ala ka ku zo ku masa sallah ni ba zan yi ba shi ake bin sai mutu manzo Allah ya yi masa sallah wannan a farkon musulunci haka ya rika faruwa idan mutum ana bin shi ba shi ya mutu manzo Allah ba zai masa sallah sai daga da to ballan kana wanda ya kafa kansa manzo Allah ba zai masa sallah ba bai hana mutane su masa da daidaiku amma mashahuran mutane da za a gansu a yi koyi da su malamai sarakuna masu mulki da kamata su je su masa wannan babban hanyar wa'azi ce kai cewa dan adam ta wannan fuskar yana da tasiri kuma a jarraba ka ko da a gida za ka je gida kai malam ka tashi cikin dare ka hana idan ka barci ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji bayan nan naka duk da laifin da yayi ka karɓe shi zuwa gare ka ka yafe masa ya halatta ka masa haka cikin dare ba wanda ya san sai ibadar amma kai masa a fili kana ba da koyarwa ne cewa shi mutumin kirki ne ko kuma alal akalla abin da yayi bai yi abin da ya kamata a yi fushi bayar da aure da ake da makarnata an san makarnata ne da halartar da waɗanda suke makarnata an san makarnata ne sai yasa mutane ba sa jin tsoron yin barna don ya riga ya san cewa idan yi kuɗi yi kuɗi yi kuɗi to malaman ma zai iya tsaya idan za a ɗaura aure a gidansa dukkan malamin gari zai akwai malamin da matsar ko ne da yake ce zo ga ɗata za ka bayar ko kai ne alwalin ba zai je ba amma idan ka ce ga alhaji wani a wani gari zai iya tafiya ga wani a wani wuri zai iya zuwa kuma ya wuce gaba ma shi ne zai bayar su yanka halalan juna suna musayan harara shi da yan uwansa malamai shi zai bayar da yadda kudin ware ne kudin fatiha ne ko kudin saurin aure ko kudin malamai ko wani abu makamancin haka wannan duk wato ainihin abu ne da bani isra'ilawa suka yi akala alƙisa ya kamata mu tsaya gaskiya tsakani da Allah babu wani kwanaka duk wanda ya cancanta a karrama shi a karrama shi da yin abin Allah da manzansa duk wanda bai cancanta ba a kyale shi komin wadatarsa komai abin da zai ba abin ba da zai iya maka kyauta a nan kasar da zai yi ke maka talauci babu domin idan ya ba baka da yawa to ya daina ganin ka kenan shi ko ba son ya daina ganin ka da haka sai baka dan kaɗan sai ka cinye sai ya gudu ka sake dawowa kai fadan ki kawo tsibiri ka kawo labarin wani yayi dariya sai karfa ka dan kaɗan kuma dai haka a ta kalilan wa aka da haka suke ba ba yanda za a yi baka da yawa wai ka ji ka rabu da talauci a to ya zama ka fadan ki idan ka rabu da talauci sai yake har abada kai ne talaka shi kuma har abada shi ne mai kuɗi daga cikin kansa shi ne mai wadata daga shi sai ɗansa mutumin da ba zai yi kira talauci da suka ɗaka lokacin ka a ƙarƙashin sa ubangiji ta ala ce kanu la hauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara kafiran minhum yatawallawna alladhina Za ka ga da yawa daga cikin su bani isra'ilawa yatawallawna alladhina kafaru suna nuna kauna ga kafirai ma'ana sun san annabi shi zo da gaskiya amma sun su goyi bayan ƙwarai ƙurayshawa akan annabi labisa ma qaddamat lahum anfusuhum fir da irin abinda hannayensu suka gabatar musu ko kawunan su suka gabatar na aiki an saqita Allahu alaihim ta yadda suka jawo Allah ya fushi akan su wasu fil azabihim kuma su suna cikin azaba kuma za su zama a matsayin dawwamammu a cikin azaba Allah ya tsare walau kanu yu'minuna billah inda sun kasance suna imani da Allah imani na gari wan nabi kuma inda sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila da abinda aka saukar akan sana alqur'ani fattakhadhuhum awliya da ba su kafirai a matsayin ababen kauna ba dan duk wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba zai so kafirai ba in ko har yana son kafirai to baya son Allah baya son manzon Allah soyayyar nan guda biyu ba ta haɗuwa a wuri guda wato ka so Allah da manzansa kuma ka so wanda yake kin Allah yake kin manzansa ba zai yi ba walakin na kafiran minhum fasiqun sai dai da yawan su fasikai ne sallallahu la tazbanna ashaddan الرسول ترى أحيانهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون والسماء آمنا فاكفرنا مع الشاهدين. وبيجي لتجدن أشد الناس عداوة za ka samu cewa mafiya tsananin mutane wajen gaba lillazina amanu ga wanda suka yi imani al yahud sune yahudawa su suka bi dukkan wani mutum a ban kasa gaba da mu'minai gaba da an fahimta ko wallazina ashraku daga nan sai waɗanda suke musulkai masu yin shirka masu bin addinin gargajiya da maguzanci su suke bin yahudu wajen tsananin adawa da gaba ga mu'minai wala tajidanna aqrabahum mawadda amma za ka samu mafiya kusancin mutane mawaddatan wajen nuna ƙauna lil ladina amanu game da mummunai alladina qalu inna nasara waɗanda suka ce nuna nasara ne sun ɗan ji dama dama idan an kasanta da bayahude ko idan an kasanta da mai bin addinin gargajiya na magudanci sun ɗan ji nuna kauna dangane da mummunai zalika hakan ko ya faru ne bi anna minhum kisifina dan su nasara ko su kirista a cikin akwai kisifai wato akwai malamai